This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta ihim a jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyo amfani da saroniya da fara'a da fm nomad da kuma dalol fm ko kuma a kama shirye-shirye namu ko yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalmasi garba ne da ladan ibrahim a yawa da sauran abokan aiki a nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wato yammacin ranar Laraba bakwai ga watan Oktoba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai. Ibrahim wasu 'yan kunar bakin wake sun kai hari a arewa maso gabashin Najeriya kuma sun kashe mutane goma sha biyar. Kungiyar likitocin nan da ke taimakawa mai dan karamin karfi da ake kira da turanci Doctors Without Borders sun bukaci a samar da wani kwamiti mai zaman kansa da zai gudanar da binciken harin da aka yi a asibitin su. babban hafsan sojan da ya jagoranci yunkurin juyin mulki a kasar burkina faso a cikin watan da ya gabata an gurfanar da shi gaban shari'a to kanun labaran kenan an kai wasu munanan hare-haren unar bakin wake a damaturin jihar yoban najeriya da safiyar yau kasar kamaru ta lashe takobin ganin bayan boko haram har sojojinta na rawar daji da cewa To an kuma kafa dokar hana yawo ba dare ba rana a masarautar zin ta jihar Taraban Najeriya. An ce kara fita gara zanna wuri daya don za ku ji don meye za kuma a ji cewa yayin da ƙasar ingila ta buƙaci a tasa mata ƙeyar tsohon gwamnan bayelsa diafri alemisiya gwamnatin najeriya ta bayyana matsayinta kan kama tsohuwar ministan mai ta ƙasar sannan kamar kowace ranar laraba ladan ibrahim ayawa na tafa da shirin himma ba ta garago za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai an fasha labaran duniya masu assalamu alaikum wasu yankunar bakin wake sun kai hari a arewa maso gabashin najeriya kuma sun kashe mutane goma sha biyar hukumar bada agajin gaggawa na kasar ta ce bom din ya tashi ne a garin dama turu da ke cikin jihar yobe shaidun ganin da ido suka ce bom na farko da aka tayar da sanyin safe yau an tada shi ne a wani masallaci da yake cike da mutanen da suka zo sallah sai kuma guda ya tashi ne a wurin wani wuri da ake ginin sabbin gidaje ko baya ga waɗanda suka mutu hawa kuma wasu da yawa sun jikata kuma suna asibiti a halin yanzu sai dai kawo yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan aika-aikan amma dai sanin kowa ne kungiyar boko haram sun daɗe a wannan yankin ƙasar domin koko a ranar lahadi sai da kungiyar ta ɗauki alhakin kai hari a birnin abuja fadar gwamnatin kasar muna da karin bayani bayan labaran duniya ƙungiyar likitocin nan da ke taimaka ma mai karamin karfi da ake kira da turanci doctors without borders ta buƙaci a samar da wani kwamiti mai zaman kansa da zai gudanar da bincike na sadidan a ƙarƙashin yarjejeniyar nan ta taron Geneva wanda zai dubi harin nan da sojojin Amurka suka kai Afghanistan wanda ya shafi asibitinta da ke Kunduz. Shugabar ƙungiyar Juan Liu ta ce ba ta tsammani za a iya yin birris da wannan harin wanda ya shafi mutanen da ke aiki a asibitin haɗi da marasa lafiya. Shugabar ƙungiyar likitocin ta ce wannan lamarin ya wuce batun kuskure domin ya yi kusa da aikin ganganci ita dai juwan tana magana ne yau dinnan ga manema labarai waɗannan kalaman na juwan sun zo ne kwana ɗaya bayan da janar john campbell shugaban neto na ɓangaren sojojin amurka da ke afghanistan yake faɗa wa kwamitin majalisar dokokin amurka cewa ba shakka sojojin amurka ne suka yi kuskuren lalata wani ɓangare na asibitin sa'ilin da suka kai hari a yankin da wannan asibitin yake mutane 22 ne dai suka mutu sakamakon wannan harin da sojoji suka kai da ya shafi asibitin juwan ta ce akwai buƙatar a samar da kwamiti mai cikakken 'yanci domin binciken wannan lamarin ta ce ƙungiyarsu ba za ta dogara da binciken da amurka da afghanistan da neto za su yi ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc babban hafsan sojan da ya jagoranci yunkurin juyin mulki a kasar burkina faso a cikin watan da ya gabata an gurfanar da shi gaban shari'a shi da wani babban jami'in gwamnatin kasar da ya nuna goyon bayansa a wannan yunkurin janar gilbert diendaro da jibrin basole tsohon ministan harkokin waje yanzu haka sun gurfana gaban kotu jiya talata domin kai wannan harin da aka yi janar diendaro ya rike ikon kasar har na tsawon sati guda kafin daga bisani ya sha matsin lamba daga sojojin kasar da ma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka wato ecowas da dare dai ya mika kansa ne a satin da ta gabata bayan da aka cin matsaya shi da jami'an gwamnatin kasar a babban birnin kasar wato wagadugu a lokacin wannan juyin mulkin da bai yi nasara ba janar da dare ya auka wa taron majalisar koli na kasar ne inda ya kame shugaban riko na kasar michael kafando shi da wasu manya-manyan jami'ar gwamnatin kasar daya daga cikin abin da ya tunzura dare da sauran wanda suka mara masa baya shine wato ba bari wasu eh, sun shiga takarar zaben da za a yi a cikin wannan watar ba ƙasar rasha ta sake kai hari a ƙasar siriya wadda yaƙi ya ɗaiɗaita ta faɗa yau laraba cewa ta yi amfani da jiragen yaƙi na ruwa guda biyu ne a tekun caspian domin ƙaddamar da hari na musamman a wannan ƙasar ministan tsaro na ƙasar ta rasha sargi shoigu ya faɗa wa shugaba vladimir putin cewa jirgin yaƙi ya cilla rokoki da misalin karfe 11 ga ƙungiyar isis kuma ya yi masu kaca-kaca ba tare da ya shafi farar hula ko da guda ba shegu ya ce sakamakon wannan harin ya tabbatar da cewa wannan roka yana da fa'ida kwarai da gaske domin ko yana kaiwa nisan kilomita 1,500 cikin ɗan ƙanƙanin lokaci rasha dai tana kai wannan harin ne ta ruwa a ƙasar ta siriya bayan da ta daddale tsakaninta da amurka da turkiya cewa za su aiki da haɗin gwiwa a wannan wurin. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji wasu 'yan unar bakin wake sun kai wasu hare-hare da safiyar yau a garin damaturu inda suka kashe mutane sha shida ga wakilin ashirar maiduguri haruna dauda da cigaban labaran wannan tashin bom din da ya auku ne yau da safe lokacin da jama'a suka fara fitowa wajen hada-hada wanda ake kyautata san cewa wasu yan kunnar bakin wake ne suka kai waɗannan hare-hare da ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane wannan tashin bom da ya zo ne lokacin da rundunar sojan ke fidda wasu sanarwa na cewa ta gano da kuma lalata wasu masana'antun kera bumabumai a jihar Borno wanda mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan kasar Kanar Sani Usman Kuka shekai aikiwa manema labarai Alhaji Musa Idi Jidawa shine babban sakatare a hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe wanda kuma ya tabbatar mini da akwai lamarin da kuma mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon tashin waɗannan bamabumai kamar haka. Yadda karfe biyar aka je kayar ki kamar kashi guda hudu haka. Akwai ni wajen zan mutane ake yasu Buhari Housing Estate. Sabon akwai gurare biyu da ya tashi. Daya ya tashi ya kashe mutane uku da mamba da su hudu. kuma ya tashi ya kashe shi bomba din da musul daya. Kuma can sama da Works Mega Housing Estate. Eh. Shi ma akwai irin dan bukocin Fulani goma sha shida ne. Na'am. Da mu da rakwar da sauran abokan aiki muka kaci. Wanda suka ciwo kuma akwai mutane goma. Manyan ciwo rawarsa guda uku wanda ana nana musu da kuma tana tana sun wajen guda bakwai haka. Eh to kamar wannan nan bababaman kusan lokaci da suka tashi ne ko kuma. A daban-daban ne. Hmm. A da Buhari Estate ɗin ɗaya ta tashi sai tashi. Hmm. Ba ɗin ɗauki lokaci kaɗan kuma shi na son gefen sun shi tashi. to ana san kamar kuna bakin wake ne ko kuwa ajiye su aka yi a'a ba ajiye ba ne mutane suka zo da su daya wanda ya zo don duka mun samu gawawacin su guda uku ba daya hmm. ya zo da keke ma da kike iso shi wanda ya taru na cikin buhari yasta din da ke ɗaya kuma ya shigo wani lungu kamar muna da kyau kyau yana ta wani masallaci ne to akan kwana din dan lungu da akwai dan agaji a gurin haka da ya karyo kwana sura da kita mace ta da bombin sai da shi dan agaji sai shi wannan guda biyu hmm. ɗaya kuma nan da ya fice musu wa'azi da labari zo sai kuma ya ta da bombin da gurin sai mutane goma suka tashi da cikin hukokin nan. Babban sakatare a hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe Alhaji Musa Idi Jidawa kenan ke bayani game da tashin mai da yawa yau da safe a garin Yobe wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha shida da kuma ta wasu guda goma wanda ya ce yanzu hakan suna karɓar magunguna a asibitoci. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a gaida haruna to kamar yadda aka ji ƙasar ingila ta buƙaci najeriya ta tasa mata ƙiyar tsohon gwamnan jihar bayelsa defri alemisiya wanda ya tsere daga fuskantar tuhuma a ƙasar daga Legas ga baban gida jibrin da labarin shugaban kwamitin da gwamnatin najeriya ta kafa domin ba da shawara wajen magance matsalar cin hanci da rashawa a kasar Profesa isa sage ya ce tun ba yau ba akwai yarjejeniya da ke tsakanin kasashen renon ingila na commonwealth na mika duk wani da ake nema a wata ƙasa na ƙungiyar domin fuskantar shari'a a wata ƙasa process of extradition will start because ya ce da zarar an samu bukata na mika wani ko wata babban lauyan gwamnati zai gabatar da wannan bukata ga wata babbar kotu domin tabbatar da cewa laifin da ake neman wanda ake zargin da aikatawa ya fada a hurumin laifukan da aka amince a mika mai laifi ga kasar da ta bukaci hakan bukatar neman mika depre alamis da ke zama tsohon gwamnan jihar bayelsa kuma na hannun damar tsohon shugaban shugaban kasa goodluck ebele jonathan ya zo ne a daidai lokacin da wata tsohuwar minista a ma'aikatan man fetur a zamanin gwamnatin jonathan da zai ne alison maduke ke fuskantar bincike a kasar ingila bisa zargin halarta kudaden haramun To kan wannan batu na kama tsohuwar ministar mai kamar yadda Babangida Jibrin ya faɗa har ila yau dai profesa Idsa Sagi ya yi jawabai ga manema labarai amma wannan karan a Abuja. Hassan mai na kaina gare ka. So uh, we knew that at the end of the day, it will come to this, that she will have to answer for her actions. Jagoran kwamitin shugaban kasa kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya kenan. Farfesa Idsa Sage ke tsokaci dangane da shari'ar cin hanci da rashawa da tsohuwar ministan man fetur ɗin Najeriya Mrs. Diazani Alisa Maduweke ke fuskanta a ƙasar Birtaniya. Ya ce tuni dai dama sun sani cewar a ƙarshen ƙarshe wannan mata dole wata za ta yi bayanin abin da ta aikata kuma yanzu haka abin da ke faruwa kenan. To ranka ita ɗaya farfesa a matsayinka na ƙwararren masanin shari'a kuma jagoran kwamitin shugaban kasa kan yaƙi da cin hanci da rashawa ya yaya kake ji ne whatever we recommend will be taken seriously and that there, there is no person who is above the law there is no sacred cow ai duk irin shawarorin da muka bar za a yi amfani da su babu wani da ya fi karfin doka babu kuma wani shafaffe da mai in kana wadaƙa da dukiyar al'umma tamkar dan fashi da makami to zaka gane kuranka wannan tuhuma da ake wa tsohuwar ministan albarkatun man fetur mu, zai karfa mana gwiwa za mu ɗau lokacin mu yi aiki wurjanjan don muna da yakinin a ƙarshe za a yi aiki da abubuwan da muka gabatar don haka muna da kwarin gwiwa. Masu sharhi a Najeriya na kokawa bisa yadda kotunan Najeriya ke gaza hukunta masu laifi. A alal misali, gwamna James Ibori kotunan ƙasar nan kaf sun wanke shi daga aikata duk wani abin da ba daidai ba. Amma cikin kiftawa da bismillah aka cafke shi tare da tuhuma da ma samun da laifi har ma da yanke mai hukunci a Birtaniya. Da da ita ma Dezani Alisan ke? lokacin da 'yan majalisar tarayyar Najeriya ke kokarin kaddamar da bincike a kanta inda wata kotun tarayya ta dakatar da kaddamar da wannan bincike. To mai farfesa Idrisa Sage zai ce akan tsarin shari'ar Najeriya ne. It casts a shadow Wannan na karya alkadarin tsarin shari'ar Najeriya ne. Wannan abin bakin ciki ne akan wannan tsari. Tsarin shari'ar mu wani irin tsari ne mai fama da targaɗe har ma da karaya. Tsari ne mai fama da rashin lafiya na tsawon lokaci da ake mai ƙarin jini amma ya warkewa. Tsari ne daga mayar manya-manyan lauyoyi da wasu tsirarun rubabbun alkalai suka rugurguza shi. Amma yanzu an farfado da tsarin. Hassan mai Maina Kaina. muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida hassan sai kuma kasar kamaru wadda ta tashi haikan wajen yaƙi da boko haram har ta tura wasu ƙarin jirage zuwa arewa mai nisa a baya-bayan nan garba awwal gare ka Ƙasar Kamaru tana fuskantar hare-hare na 'yan ta'addan na Boko Haram musamman ma ta ɓangaren jihar Arewa mai nisa birnin Marwa Kwalfata da garin Mura su ne suke cikin tsaka mai wuya domin suna kan iyakan ƙasashen da suke amfani da tafkin Chadi kuma sun yi iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya wannan ma shi ne yasa yanzu haka shugaban ƙasar na jamhuriyar Kamaru Paul Biya ya ɗauki tsauraran matakai na yakan 'yan ƙungiyar ta Boko Haram ya ce. ces soi-disant djihadistes ont lancé contre la région de l'extrême nord de notre pays euh, des opérations de plus grande envergure. Cela ne pouvait pas être toléré ba zai yarda da waɗansu ƙungiya na 'yan ta'adda ba waɗanda su zo su ɓata masa ƙasa kuma yana ƙoƙari na ganin cewa ƙasarsa da ƙasashe makwabta za su zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin cimma buri na kakkaɓe ƙungiyar ta Boko Haram yanzu dai dakarun ƙasashen tafkin Chadi suna gumurzu a fagen daga da 'yan ta'addan kamar haka wannan shine karan bindigogi da atilar atilari a fagen yakin kana yanzu dai ana ganin za a ci galaban abokan gaban kasar kamaru ta tura manyan jiragen yaki na sama domin yi wa abokan gaban gudan wuta da mahangosu a duk anda suka ɓoye zaratan sojojin da yi sun ce yanzu ne 'yan boko haram ɗin za su zama tarihi domin ba sani ba sabo dakarun tsaron na ƙasar jamhuriyar kamaru ke rera waƙoƙi kamar haka. na ganin cewa sun gama da 'yan kungiyar nan ta boko haram ƙarshen rahoton kenan muhammad awal garba munyan amurka daga ƙasar kamaru to a gaida garbati daga kamar kuma bari mu koma najeriya inda aka kafa dokar ta ɓaci a masarautar zin ta jihar taraba inda ake rigima kan masarauta Ibrahim Abdulaziz gare ka. gwamnatin jihar taraban da ita ce ta dau wannan mataki ne biyo bayan kasancewar lamura a garin nazin lamarin da ya kai ana kone-kone da kuma barna ta dukiya yayin da wasu gungun mutane suka fatattaki tawagar wazirin masarautar da tun farko gwamnatin jihar ta nada domin rikon kwarya kafin nada sabon sarki gwamnan jihar taraban a dariyar dixon isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai mr silvanus giwa ya gargadi jama'a masarautar ne da cewa gwamnati ba za ta lamuncewa duk wani da aka kama ya da hannu a wannan yamutsi ba inda kuma ya buƙaci al'ummar masarautar su baiwa wanda aka baiwa rikon kwarin haɗin kai idan wasu suna so su take laws into their hands dole a yi kano a yi controlling komen da zai kawo tashi hankali ainihin dalilin kenan a hakuri za a yi hakuri za a yi za a sasanta gwamnati ta san matakin da ta dauka amma yanzu a bi kai da na abin da yake faruwa in an ce kara fita gara zanna wuri daya don wayanda ya kamata su yi mikin a kan kome da kome za su yi fitar magana da za a yi amma ba zai mutanen zin al'umma mutanen zin ba wani goyon baya don a da kanmu daga kan masarar nan don ainihi tun da shi dan gari ne kuma yana da mukami a fadan sarkin rai kuma dattijo dole a zanna da mutane a sasanta don a san abin da zai kawo zaman lafiya. To kowane hali ake ciki yanzu a garin na zinganin cewa an kafa dokar hana fita na ba dare ba rana ga dai ta bakin wasu mazauna garin. To yau kuma an ce an kafa 24 hours shine muke kuma suna nan a wajen suka kwana akan hanya har yanzu haka suna nan. Yanzu muna muna ne muna roƙo ma gwamnatin tarayya ta taimaka mana don na taraba kam sun ki su ba ma polisa ko sojoji dama su yi komai suna tsaye ne kawai suna kallon mutane wai cewa suke wa mutane wai ai rawa suke yi wai ba su taɓa mutane wallahi sun rusa gida gidajen mutane tun daddaki mutane yanzu mutane da yawa suna kwanciya a cikin nan da yadda dai aka sa shi dai an nuna mana 24 hour ne zuwa 48 hour a yanzu dai gani muna jin tashin bindigogi da kuma a tiyagas nan cikin gari tun bayan rasuwar fantizan mai martaba alhaji abbas ibrahim sambo a turmutsin aikin hajin bana wanda ma ke cikin jerin manyan sarakunan jihar masu daraja ta ɗaya ne aka ta kai ruwa rana game da kowa zai gaji sarki wanda kawo yanzu ma fiye da mutum biyar ne suka nuna sha'awarsu lamarin da ya kai aka yi ƙawanya ga fadar sarkin aka ma da matan marigayi sarkin da ya rasu da karfin tuwo to ko me ake ciki a yanzu alhaji suleiman tijjani shine ma sakataren masarautar ba shiga mai ba fita ko a wasu kafi kuma yaran nin har yanzu suna taurara suna taurin kai ko da yake na ji yanzu an fara buga musu tiyaga suna gudu abun da alamun kam zai fara sauki in takarar sarautar sun kai biyar sun kai biyar akwai muhammed tumba eh. akwai abubakar ko akwai suleiman sambo eh. akwai ɗahiru bello kwamburanko an ce mini akwai wani ɗaya application amma ni application ɗin har yanzu bai shiga nuna ba sunan shi Abdul Abdul Abdul Bello ko. To ku ne shugabannin su ne kira ku al'umma ne na akwanta da hankalin su. Eh to mu muna kira ga al'umma da ba a neman shugabanci da tashin hankali. Don haka muna kira wayannan su kwantar da hankalin su su fita eh, jin mutane da suke musu zuge-zuge suke tura su. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Ibrahima yanzu kuma bari in koma gefe guda Ladin Ibrahim a yawa ya gabatar mana da shiri na gaba. Himma ba ta ga garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta ga ragu. idan dai masu saurari na biye da mu a cikin satin ta gabata muna hira ne da wani dan jihar kwarin najeriya mr adewale adewoyi ko mr adewale na cikin bamu mu amsan tabbayin da muka yi masa ne na cewa me yasa ake son ya koma gida najeriya alhali duk abin da yake so ya saye yana iya saye ko kuma duk abin da yake so ya samu a nan zai iya samu ga bayanin da yake muna we take mortgage here forever we don't own anything here I pay car note, I pay mortgage, all these things are not mine. You know, I can call it my house, my car, Actually, they're not mine. I pay, uh, you, see, you buy a car, you stay six years to pay for the car. Duk da yake kana sayan komi kake so a nan, amma fa bashi. To ina abin bashi ya zama naka? Mota bashi, gida bashi, komi bashi. To abin bashi ai ba naka ba ne Saɓanin abin da ke faruwa a gida. Idan za ka sayi mota da kuɗinka za ka saya ba bashi ba. Idan gida ne da kuɗinka za ka gina. Amma a nan bashi, bashi, bashi, ina amfanin bashi. Mr. kana son ka ce kana da na sani ne na zuwan ka nan amurka i won't lie to you um, I, I, I am lamenting it only that i just have to thank god for keeping me alive that's just it but gaskiya ba zan muka karya ba ina da na sani sai dai kawai ina gode wa allah da ya sa har yanzu ina da cikakken ƙoshin lafiya kuma ina ci ina sha ba tare da matsala ba amma idan ka cire wannan ba komi a nan amurka shi yasa na faɗa wa 'yan uwana cewa kar wanda ya sake cewa zai zo nan kuma su yarda da shawara ta su zauna gida abinsu su da kasashen turai sai dai su zo mana yawo su koma kenan idan ka samu dama za a koma gida najeriya ka ci gaba da wata rayuwa Insha Allahu ina kokarin yin hakan kwarai da gaske. To wai ma dan Allah me yasa ba za mu tsaya mu gina namu kasar ba kamar yadda suka gina nasu? daga ƙarshe mr adewale idan ta kai ne ba wani ɗan najeriya da zai zo na amurka neman abin zaman gari kake nufi if you have any business here do it and go back home go back home america is good but these people they built their own countries too let us build ours too we can do it nigerians are hardworking people we are knowledgeable people mu 'yan najeriya mutane ne masu basira da kwazo idan mun jingina ɗabi'ar cin hanci da rashawa muka rungumi ɗa'a babu abin da ba za mu iya ba Najeriya Allah ya albarkace mu da abubuwa da dama don haka za mu iya ciyar da ƙasar gaba. Shugabanci na gari ne kawai muke bukata. Musadawa na da iyali ne? Yes, I'm married with two boys. Kwarai ina da aure da yara biyu. Da iyalin Musadawa zai koma gida Najeriya? It's not going to be easy for me to just take away my family from here and say take them back home because I grew up in that system. They are growing up in this system here. But I thank God that they listen to me. I've been able to tell them every society have their norms and values, you know. It's not that everything that is here in America is good or that everything here is bad or that everything in Nigeria is good or everything in Nigeria is bad. You take the good ones and leave the bad ones. Ba zai yi mani sauƙi in ce na kwashi iyalina na koma gida da su ba. Na tashi cikin wancan tsarin su kuma suna girma ne cikin wannan tsarin. abun farin ciki shine na yi sa'a suna saurari na kullum nakan faɗa musu cewa kowace al'umma da irin nata tsarin rayuwa na yi ƙoƙarin ganar da su cewa ba komi ne da ke nan amurka ke da kyau ba kuma ba komi ne da ke nan amurka ke marar kyau ba kullum nakan faɗa musu su ɗauki ɗabi'ar da ke da kyau su yi watsi da marar kyau don haka batun kwasar su zuwa najeriya bai mata su ba domin suna da zaɓi idan sun ga cewa za su biyo ne daidai idan kuma sun gwammace ma zama nan to duk ɗaya wai matacce ya karye amma ni dai kulba jima kulba daɗe ina kan hanya ta ta zuwa gida najeriya kuma in allah ya yarda ba da daɗewa ba to masu aure a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na ibrahim almasi garba da bakon namu a dewale a jewuyi da injiniyan da ya sa mana shirin a faifai wato getta gettacho naku ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an ji manku riga da busa shi ta kyar gayin fulani riga da busa she take riga in ji fulani riga babu busa she riga babu busa she dajin Allah lale nare na kiba Muhammadu in shi ta kasawa yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana thank you Assalamu alaikum murya Amurka. Muna jajantawa dakarun sojan Najeriya da ke birnin Bauchi kan kama wani sojan gona mai mukamin Brigadier Janar da ke taimakawa 'yan Boko Haram. Sako daga Aliyu Usman ta taka lafiya birnin Kebbi. Sai kuma sakon shugaban matasan Dambam wato Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi wanda ya ce salamu alaikum yau Hausa. Dan Allah ku isar min da jajena ga daukacin al'ummar jihar Yobe bisa harin da mayakan Boko Haram suka kai jihar. Allah ya kare aukuwar na gaba amin. muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyalan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a sakamakon harin tagwayen bama-bamai da aka kawo mana a nan garin Damaturu muna fatan Allah ya kiyaye na gaba sako daga sanusi London boy da maturu Allah ya ƙara taimakon sojojin Najeriya a yankurin da suke yi na murƙushe 'yan ta'addan Boko Haram a yankunan mu tare da ƙoƙarin dawo da dawamaman zaman lafiya sako daga Aliyu Ibrahim Sharif sai kuma sakon Alhaji Garba Gwando Aliyu wanda ya ce ina kira ga hukumomin ƙasar Burkina Faso da su yankewa madugun juyin mulki da bai nasara ba hukunci daidai da laifin da ya aikata a ƙasar. Assalamu alaikum VOA Hausa, a yau ina so in yi kira ga shugaba Buhari da jami'an tsaron mu na Najeriya akan su hukunta duk wani dan Boko Haram da aka kama ko kuma miƙa kansa ga hukuma sakamakon illar da suke yi wa mu Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. sai kuma sakon idris m idris da maturu da garba sabiola gashi wa jihar yobe wanda ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka don allah ku bamu dama mu yi kira gwamnatin tarayyar najeriya da ta gaggauta kai kayan abinci ga waɗanda aka ceto a yankunan su a hannun yan boko haram domin kuwa suna cikin wani mawuyacin hali Da ƙarshe sai sakon isuhun dela Paki wanda ya ce haba yan boko haram wai ku lallai dole sai kun kashe jama'a ne sannan za ku ji daɗi wannan rashin imanin naku ya yi yawa allah dai yi mana maganin ku amin To gaishe ka yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Aiwa ya dawo da labaran duniya amma a takaice. wasu yankunar bakin wake sun kai hari a arewa maso gabashin najeriya kuma sun kashe mutane goma sha biyar hukumar ba da agajin gaggawa na kasar ta ce bom ya tashi ne a garin damaturu da ke cikin jihar yobe shaidun ganin da ido suka ce bom din na farko da aka tayar da sanyin safiyan yau an da shi ne a wani masallaci da ke cike da mutane da suka zo sallah sai kuma guda ya tashi ne a wani wurin da ake ginin sabbin gidaje yanzu haka kungiyar likitocin nan da ke taimakawa mai dan karamin karfi da ake kira da turanci doctors without borders sun buƙaci a samar da wani kwamiti mai zaman kansa da zai gudanar da bincike na sadidan a ƙarƙashin jirjejeniyar nan na taron geneva wanda zai duba irin harin da sojojin amurka su kai a afghanistan wanda ya shafi asibitinsu da ke kundus shugaban kungiyar joan liu ta ce ba ta tsammani za a iya yin bris da wannan harin wanda ya kashe mutane da ke aiki a wannan asibitin haɗi da marasa lafiya shugaban likitocin ta ce wannan lamari ya wuce batun kuskure domin yana kusa da aikin ganganci ƙungiyar tarayyar turai ta fara wani aiki na musamman a yankin tekun mediterranean domin datse masu ƙoƙarin shiga yankin ba bisa ƙa'ida ba shirin mai suna da turanci operation sophia ya fara aiki ne yau din kuma zai rika binciken duk wani jirgi ne da bai da shi ba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda halima jimrau da jamila fage da tawagarsu za su gabatar yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa da julie lethis gresham wacce ta hada mana sautin da injiniyan maram mclean ni ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya